رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka الله تشكي إكوان yau muna رانر شابير ga watan biyar shekara ta dubu da hudu hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na sharhu sunna na imam al-barbahari Allah ji da rahama muna nan a cikin shafi na ashirin da hudu. inda a gaɓoɓin zantuttukan malam za mu tashi akan gaɓar da yake cewa wal kalamu wal jidalu wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun anhu inda jami'il farak. abinda yake nufi da wal kalamu wanda mun ɗan taɓa wani abu daga ciki a karatunmu da ya gabata cewar abin da ake nufi malkwada zance da amfani da dabarun magana ba tare da an dogara da wani dalili daga Allah ko daga manzo ba don tabbatar da wani abu da aka sa kai ko ake so a cimma to wannan akwai wanda suka shahara da shi ana kiransu da ashabul kalami yan baka wanda surutai su ne kawai a cikin zantattukan nasu ba za ka samu madogara daga Allah a matsayin aya ko madogara daga manzo a matsayin hadisi ingantacce da za su dogara da shi to shine mala yace wal kalamu irin wannan zancen wal jidalu da ja'in ja jayayya wal khusuma da tashin tashina fil qadari game da abin da ya shafi abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi shi ake cewa kaddara abin da Allah ya zartar game da bayi ko na alkhairi ko na shari to kutsawa cikin sirrin Allah abubuwan da ya hukunta wa bayi ka ce za ka yi magana a kai an hana jayayya da wani akan abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi an hana ku tsaya za ku yi rigima da wani akan abin da Allah ya zartar wa bayi ba naka ba mala ya ce wannan duk an hana kutsawa ciki inda jami'il firaq a gurin baki ɗayan ƙungiyoyi na addini mutum ba wanda suka sauka daga kan turba ta ƙwarai ce, wani duka ga yana goyon bayan haka to ko ya danganta kansa ga addini to ka tsaya tsaye ka na yin tafiyarsa za ka ga sun yi hannun riga da addini babu wani abu da ya shafi sirrin Allah da bawa zai iya shiga ya fita lafiya lau saboda ya shiga abin da bai sani ba wala na bihi ilma to sannan kuma bayan haka mala ya ci gaba cewa li'annal qadara sirrullah domin ita kaddara abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi sirri ne na Allah bai nuna wani mala'ika makusanci ba duk kusancinsa da shi bai nuna wani annabi manzo ba duk matsayinsa ba wani manzo da ya san sirrin Allah akan abin da ya zartawa bayi ba wani mala'ika makusanci ga Allah da ya san abin da Allah ya hukunta wa bayi babu shi to tunda waɗannan masu matsayin da daraja ba wanda ya san sirrin Allah akan bayansa ba wani yanzu bayan su da zai iya sanin abin da Allah ya zartawa bayi shi yasa kutsawa ciki kutsawa kan abin da baka sani ba kutsa kan abin da baka da masaniyarsa to ka dawo da kubuta sai dai ka dawo da halaka Allah ya tsare mu shine mala ya ci gaba da cewa wani har rabbu tabaraka wa ta'ala al'anbiya anil kalami fil qadar Allah Ubangiji da albarkatunsa suka yawaita alkhairinsa ya yawaita kuma ya ɗaukaka ya hana hatta annabawansa magana akan abin da ya hukunta wa bayi Allah ya zartawa dan annabi nuhu halaka lokacin da annabi nuhu ya nemi ya shiga cikin jirgin ruwa bai shiga ba sai ce ai zan fake a nan ga wani dutse nan zan fake da shi lokacin da annabi nuhu yake cewa da ubangiji ya ubangiji ɗana me allah ya ce masa innahu laisa min ahalik wannan ba cikin ahalinka an hukunta maka haihuwarsa amma tafiyar ka da shi ba iri ɗaya ba ce da tasu da taka amma mai Allah ya ce masa wala tas'al ma laysa laka bihi ilmu ko kaka ƙara tambaya ta abin da baka da masaniyarsa bai hana shi ba nan ya hana shi magana kan abin da ya zartar waɗansa cinna maka gargadi kakka zama cikin kidahumai jahilai wawaye masu kutsawa cikin abin da ba su da masaniyarsu masu kutsa cikin sirri na to idan an taka wa annabi manzo birki akan ya tambaya kan abin da Allah ya hukunta wa wani bawa to ina ga kai to da duk abin da Allah ya riga ya izartar wa bayi bawa ba shi ba kutsawa ciki saboda baka san me aka hukunta ba akan kanka ma ba za ka kutsa ba akan naka abin da aka hukunta dan baka sani ba shi yasa malamai suka ce to ba naka bane ka rika cewa eh to ai Allah riga ya hukunta komai ya zartar da komai ya gama sanin yan aljanna ya gama sanin yan wuta saboda haka ko yin aiki ko kan yi aiki inda dan aljanna ne za na aljanna ba kai ba wannan ko kai aiki ko ka kai aiki kai dan aljanna ne in ka miƙe kafa ka shanta ke ka ƙi aka zo aka tambaye ka da Allah a abin da Allah hukunta ma me ka gano za ka faɗa to me yasa ka ƙi aiki ka ce ya riga san ɗan wuta ya san ɗan aljanna za ka yi hujja da ƙaddara ka kutsa cikin ta kenan mm, ka shiga sirrinsa mm. ko baka gano ba baka san me aka hukunta ba me yasa baka ɗauka wa kanka cewa an hukunta ma za ka yi aiki ba ka yi aikin kirki ka kauce wa saɓo sai ka zaɓi ka miƙe ƙafa ka ce ai in dan wuta ne in ɗan wuta ne in ɗan aljanna ne dan aljanna ne an fahimta irin yadda wata rana ina tsaye a gefen masallacin gawo cari lemu to akwai wani mai shago a kusa da gurin ya kunna talabijin sai aka sako garba gashuwa wani mawaƙi ina waka wasu mata a gefensa suna masa amshi karuwai inda ba matansa bane ba 'ya'yansa bane saboda haka sun ce kaga irin wannan shine matsalar mutum ya zo ya zauna da matan da ba matansa ba a nuna shi a bayanar jama'a duniya ta gan shi ina waka ga ɗan siyasa wasu na su ɗina su ne masa amshi mutum ya jefa kansa ga halaka ya jefa wasu ga halaka sai wani a gurin ya buɗe baki ci to ya zai da abin da aka kaddaro masa nan abincinsa yake to kaga wannan ina daga cikin kutsa to me yasa baka ce an hukunto masa ya kiyaye waɗannan abubuwan ya ba Allah ba kai ya sabo sai ko za ka hujja cewar ai wannan abin da aka zarta masa ka gano to irin wannan yana faruwa da za ka ta jin irin wannan daga guri zuwa guri to irin wannan haramun ne kutsawa cikinsa an hana kai aiki da abin da aka saukar maka na dokoki na shari'a kaddara ka batta yana daga cikin abin da Allah ya sani ba ka sani ba zaɓar wa kanka kai abin kirki ka rika jin cewa wannan aka hukunta ma ba ka zaɓi kai abin tsiya karkajin cewar eh ai hukunta ma akai shi yasa kake an fahimta ko mala ya ci gaba da cewa wani ha rasulullah sallallahu alaihi عليه وسلم عن الخصومة في alƙadar. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ya hana tashin tashina abin da Allah ya hukunta wa bawa shi sa ya ce wa'alam annama aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ka sani kai abdullahi dan abbas da duk wani musulmi na duniya da ke kan turbar da na zo da bayaninta duk abin da ya kuskure maka ba a hukunta ma zai same ka duk abin da ya same ka ba a hukunta maka zai kuskure maka ba saboda haka ka zauna a wannan matsayar saboda haka kada bawa in wani abu ya faru da shi ya ɗauka ya liƙa wani bawa a'a haka ake so yadda cewar wannan abin da ya ga ya kana ba yadda ya iya tunkuɗe shi to hukuncin ubangiji ne haka to mazo ya hana a kutsa kutsawa da za ka zo karkaciya, to ya banyi kaza ba aida na yi kaza aida kaza to wannan kutsawa da cikin sirrin Allah yasa manzo yake cewa ita wannan da kaza da kaza din tana bude aikin shaitan ne sannan mala ya ci gaba da cewa wa karihahul hahul ulama'u malamai na kwarai ma sun kyamaci kutsawa cikin kaddara kutsawa cikin abin da Allah izartar sirrin ubangiji wa ahlul wara da ma'abota tsantseni cikin bayin Allah su ma sun kyamaci a kutsa kan abin da Allah ya zartawa bayi wani hau anil jidali fil qadar suka yi hani suka tsawata game da wato jayayya akan abin da ya shafi wato abin da Allah ya zartawa bayi mala ya ce ga abin yi game da abin da Allah ya hukunta wa bai fa alaika bit taslimi wajibi ne akan ka kami kauya abin duk da kaga ubangiji ya riga ya hukunta shi ya faru ya zartar mai kauya shi haka Allah ya hukunta sannan bayan haka mala ya ce wal iqrar ka tabbatar da haka kada ya zamanto ka faɗa kana shakku a ka faɗa kana mai tabbatarwa wal iman sannan kuma ka ba da gaskiya da haka zuciyarka ta ƙudurta ka ƙudurce kana faɗa ka miƙa wuya wa atiqadi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil ashiya sannan ka ƙudurce abinda manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hadisansa ingantattu game da dunkulallun abubuwa nabi kan yi wasu hukunci a dunkule ice ku yi aiki kowa mai cimma abin da aka halicce shi domin sani i'malu fa kullum yassaru lima khuliqala ku yi aiki ku dai in za ku yi ku yi nagari kowannen ku ana sauwaƙe masa yin abin da aka halicce shi domin sa ya faɗi hukunci ne a nan a dunkule to wannan bayani da manzo'i to kai ma ɗauke shi kai aiki da shi karka aikin kirki ka kauce wa natsiya karka fatan an karɓa mana an karɓa maka aikinka karka sa ran za ka dace da rahama ubangiji ka ji cewar aikinka ba ne zai kai ka ga samun aljannasa ba kamar da muka yi wuce to ire-iren wannan abubuwan da manzo ya faɗa a dunkule karɓe su a haka kai aiki da su a haka kakkace sai kai musu filla-filla ka kutsa ka ce wani abu to za ka halaka to da haka lokacin sahabbai suka suka ce manzon Allah tun da an riga an hukunta komai me na mana aiki ya ce a ku aiki kowa zai kai ga cimma abin da aka halicce shi domin sa a ta dalilin wannan aiki da ike amma ba naku bane ku ce ba za ku yi aiki ba ku shantake kuna jiran abin da aka hukunta muku kun sani ai ba ku san me aka hukunta to wannan hukuncin a dunkule haka ake so ka miƙa wuya ka tabbatar ka ba da gaskiya kai aiki da shi a haka wa taskutu amma siwa zalika ka ja bakinka kai shuru akan abin da ba haka ba ta tsara kaga an fita daga wannan layi ce a ni ban da ta cewa an yi shuru da bakinka shine kubuta shine tsira shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tilasta abubuwa ku aikata abin da ya tilasta muku ya kuma iyakance wasu iyakoki yace kada a ketara abin duk da ya ce ka ku ƙetara ka ku ƙetara akwai abubuwan da kuma Allah ya shiru a kansu bai ce komai ba ka ku tambaya a kansu ka ku tambaya a kansu shi lokacinsa ina raye yake cewa inna Allah taba alaikum alhajja fa hajju Allah ya tilasta muku yin aikin hajji ku yi hajji sai wanda daga cikin sabai yake caya ya manzon Allah kowace shekara sai ya shiru caya manzon Allah a kowace shekara za mu rika yi ko kuwa shi ɗaya kawai za mu sai ya ce da na faɗa na ce kowace shekara da kowace shekara sai a yi da tsawon shekarunka a tafiya aikin hajji da dawa kake shi kaɗai ya ishe ka matsala sai manzo yake cewa ku daina kutsawa kuna yawan tambayoyi kan abin da aka ba ku ba a ce muku komai a kansa ina daga cikin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yawan tambayoyi akan abin da ba a ce komai a kansa an ba da yalwa a rufe su ce sai sun yi tambaya da tonowa kuma sannan su zo in an gaya musu amsar su saba manzannin su halaka to ba naku ba ne ce ka bashi in a ai hajji in ka je kai so ɗaya kayi hajji ko da an zo aka ce to kai manzo ce a hajji ce to ana yi ka ba da amsa ka kubuta amma ka ce sa ka ji kowace shekara ba naku ne irin wannan saboda haka to duk abin da ubangiji ce ga yadda ce to bi haka yadda abin da manzo ce ga yadda aka ce to bi haka ba naka bane sai kai tone tone to da haka Allah ya yi shiru akan wasu abubuwan ba dan ya manta ba ba dan bai san da su annabi ce ta ku tambaya an bar abu a yalwa da shi da yalwarsa kakka nemi sai an iyakance maka in an iyakance din ko ba za ka iya ba Allah ma yake cewa la tas'alu an ashiya in tub da ta su uku tub saboda haka kada ku tambaya akan abubuwan da in an gaya muku su ranku kuma zai zo ya ɓaci za ku ji ba daɗi kamar abin da ya faru da wani daga cikin sahabbai da ya zo yake tambayar manzo ya manzan Allah babana da ya mutu sanda bakka nan lokacin ba a aiko ka ba bai yi imani da abin da ka zo da shi ba yana ina yanzu shi babanka yana wuta juya kuma hankalinsa a tashe ka zo yana tambaya ne akan kaddara ko me aka hukunta wa babansa me naka kai da ka tsinci kanka yanzu ka zo ka tarar da manzo ka karba abin da ya zo ka bi iyayenka kuma Allah shi ya san abin da suke ciki ka bashi a haka kawai sai ke tambayar abin da aka huta wa babansa menene wadda ga masa abin ya mace ya ba da to irin waɗannan abubuwan ba a da buƙatar bawa ba daidai ba ne والإيمان بأن رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. da kuma yin imani da cewar haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi usriya bihi ila sama'i an yi tafiyar dare da shi zuwa sama Shi ne kalma usriyan take nufi subhanallazi asra bi abdihi laylan wa ila al-arshi kuma ya tafi har sai da ya dangana da gadan sarauta ubangiji al'arshi wa kallamahu tabaraka wa ta'ala Allah da alkhairansa suka yawaita kuma ya ɗaukaka ya zanta da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa dakhala Allah ya hukunta manzo ya shiga aljanna wa a ila nari kuma ya hangi wuta ya leƙe ta wara al mala'ikata ya ga mala'iku wa nushirat lahul anbiya aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah don nuna matsayinsu da martabarsa a kansu wara'a suradiqatil arshi ya ga kuma abubuwan da suke zagaye da al'arshin ubangiji abubuwan da suke gefe-gefe na al'arshin ubangiji wal kursi da abubuwan da suke gefen kujerar sarauta ubangiji e masu sarauta zakatar suna da abin da ake cewa karagar sarauta ko gadon sarauta za zuwa musu wato mazauni na alfarma na isa da suke kai kuma inda za su aje kafar su ma za zuwa musu dan wani dan tudu shi ma za su dora kafa wani shi ake cewa kursi gadon da suke kai shi ake cewa arshi shi ne sanda annabi suleiman ike magana a kan bilkisu kamar da suke cewa bilkisu wasu kuma su ce ma ba dalili da ya tabbatar da bilkisu sunanta kaga ce waye zai zo min da al'arshin ta ai haka ya ce ko man ya tini? bi arshiha abla an waye zai zo min da gadan sarauta galibi masu sarauta suna irin to an ce al'arshi gadan sarautar ubangiji da yake kowane irin gadan sarauta ko ba wanda ya sanya ake sai ubangijin da ishi cikakkiyar masanin su don ba wanda ya gan shi ganin kwakwaf an gane ko manzo ya kai ga zuwa inda al'arshi ike ya ga abin da ke zagaye da al'arshi ya kai ga zuwa inda kursi take ya ga abin da ke gefenta an fahimta ko to wannan mala ya ce ana buƙatar kai imani da haka ka yadda da haka wa jami'a ma fi samawati wa ma fi al fil yaqazati kuma an sanar da an nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa tunda wasu lokuta a sallah ma ko a tsayuwarsa yana hudu ba ga sahabbai yakan ce an nuno min wuta an nuna min aljanna kamar da har wata rana ya kai hannu zai ciro wato anin curi irin na wato anin ini har sabai suke tambaye sai manzon Allah mun ga muna sallah ka kai hannu haka abinda baka saba yi mun ga muna sallah kuma kayo da baya da baya kamar wanda aka cuno wa abu ko ba ga ka saba yin haka ba yace ai aljanna da wuta aka nuna ce na hangi wuta wannan hakan da ne da baya bala'in da ke cikin da na hanga shine na baya hannu da kuka gana kai kuma aljanna aka nuna na ga wani shurin inibi shine na kai hannu kamar na ce da na ciro har duniya ta kare ba zai kare ba <laughs> sha ko? to waɗannan abubuwan Allah ya sanar da shi su ya nunnuna masa shi sa ya ƙininsa da imaninsa da tsoron Allahnsa ba ɗaya bane da irin nasu ya ga abin da bamu gani ba ya ji abin da bamu ji ba to waɗannan abubuwa da aka sanar da shi aka nuna masa na samai da ƙasa ya ƙazatan fil ya ƙazati a ido biyu a faɗake aka nuna masa su ba a bacci ba saboda wasu suna cewa ai isra'i da mai da aka yi da manzo ai yana bacci kuma dama ai mutum yakan yi mafarki gashi a makka gashi a madina gurin da ba zai zuwa ba a yanzu nan take je ya dawo kuma amma yanzu ya je ya dawo to wannan magana ba gaskiya ba magana ta gaskiya ido biyu a faɗake aka yi isra'i da miraji da manzo aka nunnuna masa abubuwan da sama ta kunsa da ƙasa abubuwan da suka kunsa ya ga al'arshi ya ga abin da ke zagaye da ita ya ga kursi ya ga abin da ke zagaye da su حمله جبريل alal البراق mala'ika جبريل ya ɗauke shi a kan buraka dabba ce da ubangiji ita na ta dan wannan tafiya takan yi tafiya gwargwadon inda idan ta ya hanga nan kafa ta dira duk inda idan ta ya hango in ta ɗan kafa can kafa za ta dira da haka take tafiyarta zanen da ake yi kaga wato yanayin doki mai bibbike ga fuska irin ta mutum a ce baraka ce ba aya ba hadisi wannan hoto da kani ka daina mariya cewa kaga baraka yawa to haka abubuwa ne za ka yi ta gani gasu wa ya je ɗau hoton a lokacin <laughs> ya zai ce wannan ne da haka abubuwan haka za ga ake ta kutsa kuma shari'a ta hana kutsa cikin yin wani hatta a dara hufis samawati har ya zagaye sama da shi wa furidat lahu salatu a wannan tafiya ne aka tilasta wa manzon Allah da al'ummarsa salloli fi tilkan lailati a wannan dare kamar da ya tabbata a hadisai ingantattu shewar da aka je inda aka je da manzo sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya ce iya nan inda na da kai inna iya nan aka min iyaka ba a bani damar ketare nan ba ƙara gaba manzo ya ƙara gaba nan ne ya ji zancen ubangiji subhanahu wata'ala aka bashi sallah kai tsaye ba tare da an sa mala'ika tsakani ba aka tilasta musu salloli hamsin bayan ya bar gurin ubangiji biyo ta saman da annabi musa yake annabi musa ce kai ban allah yaya me ya faru ce an tilasta min sallah guda hamsin ne da al'ummata ce hamsin ce ya ce a koma nema a rage maka na ci ba wuya da banu isra'ila mutanen ka ba za su iya ba za ka ci wuya da su ya koma ya nemi a rage aka rage ma biyar suka da arba'in da biyar ya dawo na musa ya ce ya ce an rage biyar ce sake koma na gama na ci wuya da banu isra'ila na san suwaye mutane kai baka san su ba ce koma ka ce a kuma rage maka haka suka rika tsakanin ije ya ije da har sai da aka mai da su biyar annan musa sake caya ya sa sun dawo biyar ci na fice ma ka je a rage ce gaskiya ba zan iya koma ba hamsin da da biyar kuma sake ci a rage min a biyar din ma ina jin nauyin ubangiji to shine ubangiji ce na zartar da su biyar amma suna nan da ladan hamsin din nan da na fara tilasta to wannan abin da ya kana na aka bai manzo sallah malamai suka ce na nuna girman al'amarin sallah da ba wata ibada cikin ibadun da aka tilasta wa bayi da aka yi mata irin wannan abin da aka yi musamman cewar kai tsaye manzo je aka danka masa shi da ubangiji sauran abubuwan duk mala'ika jibin da shi aka ci da aiko da sako yana kawo zakka ce azumi ne haji ne a amma ta sallah sai da aka je da shi ta karas aka ba shi su da ba abin ai sake da ita ba shi za ubangiji ya ɗauke ta a matsayin magwaji babba na idan ka sha a cikinta ba sai an bincika sauran ka in ka kasa kawo abin da ake bukata ka ka a cikinta ba sai an binciki sauran ba ka halaka ice wa raja ila ta fitil tilkan laila kuma da aka yi wani a gama manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya dawo makka cikin wannan dare wa zalika qabla al haka ya faru kafin manzo ya kaura daga makka zuwa madina to dangane da abin da ya shafi maganar isra'i da mi'rajin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa a da ransa aka yi isra'i da mi'raji da shi kamar da muke faɗa da fara faɗa cewar sun ce ai a bacci ne da ransa aka to ne malamai suke cewa to ai sai a komawa ayar da Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير suka ce shi dai Allah cewa i eh, tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyar dare da bawansa sai ya ce bawansa shin iya rai ne ike yin bawa ko iya gangar jiki ce take bawa ko ku gangar jiki da rai ce suke yin bawa an gane ko suka ce gangar jiki da rai ce suke bawa sau da to shi kuma ya ce da bawansa alaikum salam to tunda da bawansa i kenan da gangar jikin da ran gaba ɗaya aka yi wani ya zo ya ce a'a ran ake nufi ban da gangan jikin ko gangan jikin ce kawai ban da ran ba za a karba ba saboda ya kishiyanci abin da aya take nuna ba an fahimta ko saboda haka wannan shine abin da malamai suke kai na kwarai na sunna cewar abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi sirrinsa ne ba wanda ya sani sai shi bai sanar da wani bawa daga cikin bayansa ba mala'iku ko annabawa ko manzanni sannan abin da ake bukata da kai ka yadda akwai wannan hukunci da izartar kuma shi kadai ike banta da saninsa ba wanda ya san shi ka kyautata wa kanka zato ka kyautata mahalicin ka zato ka yi abin da ya ce a dokokin shari'arsa ka ɗauka haka aka hukunta maka ba ka muna na zato ka ɗauki abubuwan tsiya da sabo ka ce to ai komai an riga an hukunta an kaddara ba wa in nuna maka wa sanar da kai naka taka kaddarar mara kyau ce da ka zaɓi kai abubuwan da ba su da kyau to wannan shine abin da ake bukatar ba ya kasance a kai sannan yadda an yi tafiyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam an kai shi inda wani bawa bai kai ga nan ba an ba shi ibada sallah ya zo mana da ita ya kuma isar da sa harka isra'i da mi'raji za ka ta ganin a wannan lokacin da muke ciki ce ai watan isra'i da mi'raji ya zo sau da haka za a yi bikin isra'i da mi'raji a yi rali a zagaye gari wasu kuma su yi mambari a yi karatattuka to wannan bai da asali bai da tushe wanda duk zai zo ce da kai ga watan ga ranar sai dai ya shata Allah subhanahu wata'ala da ikon sama bai ba da dama sanin kuma ko an sani ko an gano to ba a bautar da mu da cewa idan wannan ranar ta zo a kona abu na ibada da za mu ta daban da ake da sunan ibada isra'i da mi'raj babu shi to da aka kwashe-kwashe ne Allah ya tsare idan eh, za mu tsaya abin da muka dace Allah ba mu ladan sun da aka yi kuskure kuma Allah ya fi alaikum salam tambayar ba a cikin karatu ba yan dai ta wata aka dace na da amsa ta nima zan bayar insha malam wai yaron da baban sai mutu eh to lokacin yaron yana da rai shi ma ba mutuwa ko ba a raba gado ba shi yaron yana wai da aka tashi ban gado za ba shi gado shi yaron ba eh. sai an fidda nasu idan uba ya riga ɗara suwa. to za a baiwa ɗa gadansa na cewar sai da ya cancanci wannan gadan Allah ya karɓi rayuwarsa idan aka fitar da nasa rabon daban to sai kuma a kalli waɗanda suka gaji ubancan nasa ‘yan uwansa da shi ma da ya gaji ubancan nasa suna da gadon wannan abu na wannan ɗan da ya rasu ko ba su da gado in suna da gado su shigo su sake cin wannan abin da ɗan wansu igada in ba su da gado shi da ya mutu ɗan ya bar wasu 'ya'yan maza da mata da mata to na 'yan uwan sun zama 'yan kallo yanzu kuma 'ya'yansa ne shi ma da matansa za su ci nasa gada ka fahimta ko to haka abin yake kuma ko jariri ne in dai ya yi kuka sannan ya rasu a daidai lokacin da kafin a haifo shi babansa dama ya riga ya rasu to za ce ina rabon gadon wannan jaririn duk da shi ma daga yin kuka ya rasu ya zo ya riski abin da babansa ya mutu ya bari da ransa kafin a karɓi nasa ran to aka ware masa nasa kasa sai ce to ina mahaifiyar da ta haife shi in tana da yasa ce to kina da gadansa an fahimta idan ta ci gadansa in yana da yan uwa ya ce to ku zo kuma tunda dai shi bai haihu ba bari a ce ina ƴaƴansa ko bai ya aure bari a ce ina matarsa to sai da magana ce bayan abin da uwa ta ci su waye kuma ƴan uwansa ku zo ku kuma ku ci na ku ka fahimta haka abin yake Madakus. Malam ne da ake cewa yana ganin baya kuma yadda yake ganin gaba. Ya ce to kun ji tambayarsa sa me ingancin cewar manzon Allah yana ganin ta baya kamar yadda yake gani ta gaba. Haka ya tabbata a sallah. Cewar idan manzo na cikin sallah yadda yake ganin gabansa haka yake ganin sahabbansa ta bayansa. Amma ba haka hukuncin yake a wajen sallah ba. An fahimta ku? Eh. a wajen sallah ba haka bane baya gana abin da yake baya amma a cikin sallah ana sanar da shi ana nuna da shi ina gana abin da yake bayansa kamar da yake ganin gabansa eh mutum ne wanda yake da gurbatacciyar magana in ka ji an ce abu radi wato muninsa ya kai muni malam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi sallah kafin a farlanta a ba su yi sallah kafin a farlanta sallah ba sau dan za su yi sallah kafin a farlanta sallah sun zama yan shaci mai ita kuma ibadar Allah ana yin ta ne da hujja da dalili ko shi kansa manzo da aka ce ina zuwa ga kogon hira ya ta hannafu <clears throat> wasu ka fasara ayyata abadu ma'ana yana tunanin bautar Allah ne ba yana yin bautar bane in ya ce bauta Allah da me zai bauta masa a lokaci dan Allah na fadar cewar Qur'anin da aka sauka da shi ma kunta tadri mal kitab kai ma da baka san me littafin nan ba alquran da aka sauka me imanin baka san shi Allah ya ce wa wajadaka dallan ya same ka damar shin shirya shirye ta to da zai bauta Allah kafin a sauka masa da shirya an fahimta sai dai bibiyar wasu abubuwa na alamomi da burbushi ragowa saura na abin da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma a kan wannan annaba suna wannan shi yasa shi bai bauta gunki ba shi yasa bai biya wa jama'arsa a kwashe-kwashen da suke yi ba Allah ya tsare shi to wannan tunanin da yake zama a kogon hira na neman Allah ya baiwa al'ummarsa da shi kansa mafita Allah ya tsura shi akan daidai ta kan wani abubuwa da jama'a suke wanda ya san ba shirya ba ce akwai baragada da shirme a ciki to wannan shi kansa sai zama wani nau'i na bautar tunani an fahimta amma magana a ce isalla ko wani abu na azumi ko wani abu a'a wannan babu haka ba ka su. ba su yi sallah kafin ta sallah sai da aka ta sallah su kai sallah ko wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa yake tambaya da ya yi isra'i aka nuna mishi mala'iku aka tara mishi annabawa kace sai ya musu sallah ya musu jagora ya musu sallah yawwa wannan ya faru kafin ta sallah ne ko bayan farlanta sallah e to in ka kula wannan da aka magana da je karɓo sallah kuma aka tara masa mala'iku ya musu sallah a da karbowar da aka yi a nan zai san me ake me me sallar ma har ya jagorance su ya musu an fahimta ku da haka wannan shi ma ba tabbatar su ne aka aka sai na ji ran juma'a kamar kai bayana kan wanda ya riske sallan juma'a eh, sallan magariba sai ka sami raka karshe wanda ake asirce fatiha kawai to idan mutum zai tashi ya rama ka yi bayanin wanda yake wani yake bayi da karfi bayi da asali bayi da tuci akan wanda zai tashi ya rama fatiya da sura ya zauna kuma ya yi tahiya ya sake tashi ya kawo fatiya da sura ya yi tahiya ya sallama wannan kama a bayani ka ce wannan bayi da asali bayi da tuci sosai eh. to wanda yake da asali ne nake so in ji ya ne ake yi eh. idan mutum zo ya samu raka a ƙarshe a magarba mm. wacce liman yake karatun ta ɓoye kuma fatiha kawai to shi da ya zo wanda ya zo daga baya ce Allahu akbar kabbararsa a matsayin kabbarar fara sallah ce ta ce kabbarar harama da ya shiga aka yi wannan raka'a ɗaya da shi ya yi raka'a farkonsa shi tare cewa ita ce ta ƙarshe a gurin limaminsa me yasa ta ta zama fatiha kuma karatun a ɓoye biyayya da aka bautar da shi da yawa limaminsa in ba da haka ba da shi ma fata da sura za ta zama kuma karatu a fili to amma ba ruwansa da cewa ta zama fata kuma ta zama karatun a ɓoye saboda an bautar da shi da duk halin da ya zo tar da liman ya bi ina tashi sai ce to yanzu kam na samu raka a ɗaya na yi raka a farko tun dama kabar bar mara na fara ta harama ce ta fara sallah ce kenan nan ne farkon sallah ta idan ya tashi sai ci to ya ake yin raka'a ta biyu a magariba ana yin ta ne fatiha da sura karatunta a fili sai yi haka to dama raka'a da na samu da liman da bai kamata in zauna ba tunda raka'a farko ce ta magariba amma baya da na iya tunda na biyayya ga liman da ya zauna shi tunda sallama zai yi gama, dole na zauna na yi tahiya yanzu ne ya kamata a ce na yi tahiyar raka'a ta biyu sai ya zauna sai ya tahiya tunda yanzu ya samu raka'a kuma dama an yi biyu ana tahiya in ya tashi sai ce to yanzu saurana a ɗaya, ya raka a ƙarshen sallar magariba take fatiha kawai ake kuma karatun a sai ya fatiha karatu a sai ya zauna ya tahiya ya gama sallah sai ya sallama in ya gama tahiyarsa to wannan shine daidai ya ci ko abinda wato ya kamata ya ciko a magarabarsa da magarabarsa ta tashi kamar ta kowa to wannan shine daidai shine dalilai suke goyon ba suke tabbatar amma mutumin da zai tashi ya fatiha da sura ya zauna itahiya ya kuma tashi ya fatiha da sura ya zauna itahiya to ya yi karatun abin da aka yi baya nan kuma ya zo ya raba tsakani da zama bayan yadda aka yi shi sanda ba nan ba a raba tsakani da zama ka gane yawo bai biyayya ga liman menene ingancin magana da ake lokacin da sayyidina umar ne ko abakar ne musulunta ah, aka ce ana kiran sallah tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah mu ke da gaskiya ne ko su manzo Allah ya bashi musu cewa mu ke da gaskiya ce a fita a kira sallah a fili to menene ingancin wannan bayanin da ake kuma sai ne Allah ya umarni an umarni da sauran shi'ar'o'i bayan ya tashi da garin Makka zuwa garin Madina kuma sun yi fitarin su kamar a Makka suka musulunta kuma daga cikin bayanin shara'un musulunci an yi bayanin cewa ita ma sallar sai da kiran sallar sai da aka je madina kana da amsa a cikin bayanan ka yanzu duka ka faɗo amsa tantanciya ne da baka iya yi ba eh, magana ta gaske cewar shine ba a shar'anta yi musu kiran sallah ba domin zuwa masallaci sallah ko a zo a tare a yi sallah sai a madina

abin da ya tabbata a game da sahabbai Allah ya tabbatar musu da yardarsa Allah yake cewa radiyallahu anhu wa radu anhu wanda yasa malamai na sunna suke ambatar radiyallahu anhu ko anhum ko anhuma idan ambato an ambato wani sahabbai ambato wasu daga cikin sahabbai ko an ambaci wani sahabi dogaransu abin da ya tabbata daga alkur'ani akan cewar yaddaddin Allah ne idan an ce karrama Allahu waja wasu na magana cewar Allah ya martaba ko ya darajanta fuskarsa me ake nufi da ya martaba fuskarsa bai taba dangwala goshinsa don su ji daga gunki ba to shi ne wasu malaman suka ce to in wannan za a yi la'akari da shi a gaya wa sahabi waje hannu. in har mutum ya ɗauka wa kansa sai ya faɗa haka to ba sai na da kawai zai gayawa ba to da ai ba shi kaɗai ba ne wanda bai wa su jira. ina 'ya'yan sahaban da aka haifa a musulunci ba su mata su sun samu arnanci ba su in haka ne ma sun fi shi su da dama a musuluncin suka taso tun tasowarsu shi ku a ce ya riski wasu lokuta da ake yin wannan abubuwan ko bai shiga an yi da shi ba ya gani ana yi ko bai iya magantawa ko hanawa ba da bai da karfin hana a lokacin amma su sun taso sun tsinci kansu tun suna ciki ma ana goyar da su ake sallar da su ake azumin da su kuma suka fito suka tashi a kai suka ci gaba da yi to za ka faɗi karramar lawa wajen waɗannan ba duk ya kamata aka yi musu to da to wanda zai keɓe sai na da karramar lawa wajen gaya wa sauran ya zama ɗan bida wanda yana da wani abu a rai daban da yake nufi inda da gaske yake to kamar da ake gaya kowa lawa anhu sai ga duk sahabbai ma wanda ba su taɓa sujada ga gunki ba ya gaya musu karamar lawa wajen alaihi salatu wassalam da ake gaya wa sayyidina ali a cikin ƙungiyoyin shi akwai rawafi yan mafi shishigi daga cikinsu da suke jin cewar shi din nan matakin annabta ma yake da ita sadaka yadda an faɗi manzo ko wani sahabi da wani kai annabi daga cikin annaban da suka gabaci manzo akan ce alaihi salam ko alaihi salatu salam. sai suke ga shi ma ya ci a gama alaihi salam ko a gama masa alaihi salatu wasalam amma in ka koma ta ma'anar cewar za a iya cewa Allah ya wani salati yi eh, ai annan ma ya ce Allahumma salli ala ibn abi aufa to in wannan ne to ai ba sai sai na ala kawai ba da ake cewa da manzo wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a addu'a ka nutsuwa ce gare su don ka ce Allahumma salli ala aliwa ne ai salatin Allah gare su yi musu gafara yi musu rahama yadda da su in ka ce wani haka to shikenan in kana nufin Allah ya yadda da sayyidina Ali yi mar rahama yi masa gafara to shi kadai ne cancanci kamar wani addu'ar a sahabban annabi nisa sauran ma ba za ga musu alaihi salatu wasalam ba to shi sa malamai suka ce wannan ma bid'a harka sai ta shi'anci galibi ta eh, takaituwa kan abin da yake tabbatacce ne Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika